yanzu ga musulmi yan uwanka yan an zo a kamma mata a wulakanta su a yi musu tu'annaci eh a kashe waɗanda an na kashewa sannan a wulakanta na wulakantawa bayan an gama kashe an wulakanta su kuma sai an biya kuɗi sannan a sako su kuma wake yi musu wannan tu'annacin musulmi yan uwansu Allah shi ɗebe mu wannan musulunci na waɗannan mutane me amfani wannan musulunci nasu da gaske waɗannan mutane musulmi ne nan ba musulmin kwarai ba ne ina fata kun fahimta balle suna bisa ga abubuwa da yawa da ke nuna cewa musuluncinsu in ma musulmi ne to musuluncinsu ya walwale na ji wani kwanaki yana magana game da ni yana eh, to ai mu dai musulmi ne suna sallah me amfanin sallah wanda bai da imani a kama mata ga ba ni ce ba gashi nan an kamo su sun kai to suna ba da labari a kama mace da 'ya'yanta gaba gare ta ake saduwa da 'ya'yanta gaban 'ya'yanta ake saduwa da ita ko in murare ne haka in murance su ai ya ɓaci balle masu yadda ayin musulunci na musulunci yake ga wannan sannan matan nan da ka kama wace iri kafira ce auren ko musulma dole ka ce musulma ce wahalar ta ma saduwa da ita hakka mota yaƙi na musulunci ka zo hakka mota iyaka iya shege kawai tun an yi karo da shagun shugabanni ba mu kira su nan ko an yi karo da shagun shugabanni waɗanda haƙƙin da Allah ya aza musu ko ya talaka su yi banza da shi ba abin da ya dame su illa sace dukiyar talakawa in waɗannan shugabanni namu na Najeriya mutanen kirki na suna bari ana talakawa su haka wannan kaskanci a kama mace a zo a yi zina da mace gaban mijinta gaban 'ya'yanta su ma shugabannin da na kyale ana wannan wace amsa za su ba Allah wace amsa za su ba Allah yan kai magana su ba su musulmi ne su ma shugabannin waɗanda sun haƙyale waɗannan ƴan iska suna wannan iskancin su ma muda da kwashin babba ga musuluncin su da musulmin kwarai ne da ba su bari an kawo musulmi ƴan uwansu wannan ta'adi ba su ma bincika ba musulmin kirki ba ne duk mai kusa ɗungu za su waje su ma irin waɗannan shugabannin mai amfanin musuluncin su musulunci bai amfani ba tunda sun kasa kare mutunci na musulunci da na musulmi don mai amfanin musuluncin su to Allah ya shirye da mu shi zan ka ga yanzu renin saboda an gano cewa gwamnan din ga ta nan dai gwamnatin lalatattu ne gwamnatin mutanen banza tambadaddu barayi ba abin da ya dame su illa sata shi ya sai ga dan ta'adda yaro karami ba kauye jahili dan jahila yaro dan iska dan iskan yaro ya zo cikin daji riƙe da bindiga shegantaka eh wai yanzu waɗanda na rage sojoji da malamai Allah shi ɗebe ma albarka in ka rage wani malami na jere in ka bari wani malami ya kwana Allah shi ɗebe ma albarka duk malamin da ana zo kashe su tunda ya ce sauran sojoji da malamai yanzu malamai an kama dan mahari tunda gwamnati ba ta yi musu kori to da ganin mutum ya ta san mutum mutuncin malamai to karshe na ya zo mun na ba na ce zan kamo shi ba ya yi kusa shiga hannu insha Allah ta'ala mun gwamnati da ta kamo shi mu za mu kamo shi bi iznillahi ta'ala wannan shi ta kace kawa sojoji in ka tawa malamai wala ru'u ba za mu ci kaji ta kwaɗa sojoji su da an mata sun mai da kansu mata ba bin da dame su illa tara kuɗi to Allah shirin da mu yanzu idan rage abin sojoji da mallamai mallama addini su ma kaga kenan ba su tsira ba yanzu za a kama biya to mu za mu yi maganin ka wallahi mu za mu yi maganin ka bi iznillahi kaji kuma da wa'annan da ɗaure bagin gindi don ba wani abu ne illa ɗaurin gindi gare su ai yanzu kowa ya gano abin shigantaka ce kowa yanzu an Najeriya ya gano shigantaka ce kawai Yaka ƴan eh, mutane sun kame da mutane ya iska to da su da waɗanda ɗaure musu gindi duk muna roƙo Allah shi karya su Allah shi wa al'ummar musulmi maganinsu. Amin. sannan kamar yadda dace ana na ana tura biyo biyan ya ya ce a tanadi makamai tsohuwar magana ce bari in maimaita wani shekaran ji wani aboki na ya bugo mini ka ce a tanadi bindigogi ce i eh. mi kaka nufi nace ce bari randa randa duk eh, abin ga mi sunan su randa duk bandi da kamarin nan kada gani abin da ka nufi kun ji don haka gwamnati ta ku ta kai gwamnati ba ta taku to kowa ya ce ya tada abin da zai kare kai ne sannan magana kariyar kai maganar bello ya buce ba maganar bello ya buce maganar wace maganar Allah Allah shi yace a ta kwaikwayi tanadi yace wa a'iddu lahum mastadatu min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi wallahi wa aduwakum Allah yace ayi tanadi ya kai daji wani katun banza munafikin Allah wai shi malami ne munafiki bello yabo ya ce a tadima ni na ce a tadima kowa ka ɗauke ka wata mutanen Najeriya gwamnati ba ta ku ta kai ba wallahi ba ta ku ta kai ba ku ce ku tanadi makamai ku kare kanku daga wayannan yan iska akwai wanda adda su fiya rayuwa to ku ce ku samu bindigogi waɗannan gwamnati ta ba su bindigogi to ku ta inda sun ka so ku sauna ku ku ta ku sauna ku ba daidai ba ne ka zauna wasu iya iska su shiga gidanka su yi ma wulakanci su wulakanta matar su wulakanta ƴaƴa gaba gare ka ai da wulakanci gare shahada gara mu ji labarin sun shiga gidanka an ce a kai matarka ka kai musu kulli wahalar da ka ya yi muna musu ga ce an ci matarka gaba gare kana kallo mu da aka sadu mata ce gaba kuma ne rayuwa tai gobe mu za ku koma cewa sannan na ji gwamnan gwamnan gwamnan ina ne gwamnan katsina yana irin wannan magana ya rabe da yi ba yana cewa tsoro yawa mutane yawa sai ka iskan babban da su goma sun to bindigogi gari sama da mutum ɗari biyar wai da an ce ga son sai a yi kamar an kori shanu a gudu da wanda ni za ku yi musu gudu kuna ku ɗari biyar suna su goma ko da bala'i sun ka taho mutum ba sai yadda za a yi mutum goma su yi mutum ɗari biyar ba kuma waɗannan azzalumai ne ku ko waɗanda an ka zalunta annabi ya yi alkawarin taimakon Allah na akan wanda an ka zalunta da ku tsaya ku fuskance su ku tafi ku samu eke ku tafi ku samu duk irin bindiga da kuka iya samuwa ko da harba ruga ce wannan da ake kiranta wagila ko wagila ce wa duk wanda ka ɗarka mai ita ga kai ko ga koya ija, an gama da shi samuwa gila sai su samo duk wanda ka iya samowa waɗanda adda kuɗi cikin mu su ce su sau su raba mutane wallahi wannan zama da muka yi da kaskanci wallahi baya halatta gare mu matsayin mu na musulmi me amfanin rayuwar mu wanda inda haka za mu ci gaba da rayuwa wallahi ba su amfanin rayuwar mu ba a a kama ka kamar shanu jiya na an turo wani saboda daurin da an kai mai kafafu na biyu duk sun lalace saboda dauri kai ba akuya ba kana kato da tsoyu da sanda kamar sayar rogo wani kato irin kai daure ka a wala sai dai a dawo za a dawo kusa wallahi baka daure ni sai in ban da rai kaji kuma mai gwada shege ya kwasa ga bellon kura ta san kada wuri ya kwana ta ko ishe shiga yi ni ta bashi bata da dama wanda duk ya riga mana kada Allah shi raga mai wanda ya riga mana Allah shi ba ba dai albarka wannan nan muna je ba su shege an bai taho ga gidan nan ko dai ko dai hizba babu gida da ina na ina jira su tun jiya mutane ka bugo an ce an kama ka rugar sakarin ba za ta yi mutane sun koma sakar karu wani ya bugo ran da ya ji hannu a jazu ya ka gara kaya jazu cewa an kami sai dai a ce da gawata waɗanda ya iska mashaya waɗanda ƙwaya ba ta buge su ice ma kasa kan buga faɗuwa za su yi don duk mashaya ne ko kallon fuskokin duk shaye-shaye suke yi ko bi ba su iya sai sun yi shaye-shaye to cika cikin kada tuwo in sun ka ka tabbatar da ka ƙoshi